واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه amma adawa hakika Allah ya hallakar da su ta hanyar iska mai tsananin sanyi wanda ya kai matuƙa wurin ƙeƙashewa a kansu.